C'était RM Show sur This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. jama'a assalamu alaikum barkanmu da dare da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar bakwai ga watan Satumba shekarar dubu biyu da ashirin da hudu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji shirin amsoshin tambayoyin ku tare da Ibrahim Garba. Ko me ake nufi da takardar kuɗi ta bai ɗaya? Menene manufar aiwatar da amfani da takardar kuɗi ta bai Sai a biyo mu domin jin wannan amsa da ma sauran amsoshin tambayoyin da shirin zai ansa a yau. Muna kuma tafe da shirin zauren VOA daga Maradi ta Jamhuriyar Nijar tare da Madina Dauda. Allah ya mana wani nasibi ko in ce wata ɗaukaka da daraja ta musamman da an ce wannan dan jarida ne to ana kallon ka da mutunci da kima. Sai a kasance da mu a cikin shirin to amma da farko ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. iyalan wata ba'amurkiya kuma 'yar turkiya da dakarun isra'ila suka harbe har lahira a ranar juma'a a wata zanga-zangar nuna goyon bayan falastina a yammacin gaba kogin jordan sun buƙaci a gudanar da bincike mai zaman kansa a yau asabar suna zargin sojin isra'ila da kisa na zalunci fadar white house ta ce ta damu matuka kuma ta yi kira da a gudanar da bincike Aisino Izi Igi mai shekaru 26 wadda aka bayyana a matsayin 'yar fafutuka an harbe ta ne ba tare da wata barazana ga sojin isra'ila ba kuma a cikin kwanciyar hankali bayan aron gama farko a cewar shaidu iyalin igi a cikin wata sanarwa da suka fitar ta ce sojojin isra'ila sun ɗauke ta daga rayuwarmu ba tare da wata bukata ba ba bisa ka'ida ba kuma cikin tashin hankali al'ummar algeria sun fita rumfunan zaɓe domin kada kuri'a zaben shugaban ƙasa da kuma tantance wanda zai shugabanci ƙasarsu ta arewacin afirka mai arzikin iskar gas shekaru biyar bayan zanga zangan neman dimokuraɗiyya ta sa sojoji suka hambar da tsohon shugaban ƙasar bayan shafa shekaru ashirin yana mulki a ranar asabar ne ake sa ran shugaban ƙasar na yanzu abdulmajid tabmon zai yi nasara akan 'yan takara biyu tambayar ta ainihi ita ce fitowar masu jefa ƙuri'a domin tabbatar da sahihancinsa Tabon ba wai kawai yana fatan samun nasara ba, har ma ya zarce mafi karancin fitowar masu kada ƙuri'a wanda ya kawo cikas ga nasararsa ta farko a shekarar 2019. Ana sa ran cewa wa'adi na biyu na Tabon zai ƙara dagula ƙarfin masu riƙe da madafin iko a Algeria. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu zanga zanga ne suka fantsama kan tituna a faɗin ƙasar Faransa suna mai da martani ga kiran da shugaban jam'iyyar masu ra'ayar ƙauyayi wanda ya suka a zaben shugaban ƙasar na sabon minister Michael Biniya. Zanga-zanga ƙalubale ce kai tsaye ga matakin da shugaba Emmanuel Macron ya ɗauka na ƙetar minister daga masu sassaucin ra'ayi bayan wani zaben 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a watan Yuli. A ɓangaren masu sassaucin ra'ayi musamman jam'iyyar Faransa Ambaud na kallon ra'ayin baniya na masu ra'ayin mazan jiya a matsayin kin amincewa da sakamakon zaben. A birnin Paris masu zanga-zanga sun taru a Palace de Bastille a ranar Asabar kuma tashin hankali ya tashi yayin da 'yan sanda ke shirye-shiryen tunkarar duk wani rikici. Hukumomin kasar Vietnam sun ce mahaukacin guguwar yagi ta kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu 78 bayan da ta afka yau Asabar arewacin kasar. guguwar wadda jami'an binciken yanayi na kasar vietnam suka bayyana a matsayin ɗaya daga cikin guguwar da ta fi karfi a yankin cikin shekaru goma da ta wuce ta taso zuwa ƙasar da ke kudu maso gabashin asiya bayan da ta yi sanadin mutuwar mutane uku tare da jikkata wasu kusan ɗari a lardin ƙasar china na hainan tun farko dai gwamnati ta fitar da sanarwa da dama kuma an kwashe waɗanda ke fama da ambaliyar ruwa ko zabtarewar ƙasa a rufe filayen tashi da saukar jiragen sama guda hudu da suka haɗa da babban birnin ƙasar na hanoi da kuma birnin haifong mahaukaci guguwar yagi ta sauka a lardin kwannin da haifong da ke gaɓar tekun vietnam ɗauke da iska mai gudun kilomita 149 cikin sa'a guda kamar yadda kafafen labarai na ƙasar suka rawaito kafin saukarta wata iska mai ƙarfi ta kakaɓo wata bishiya inda ta kashe wata mata a hanoi babban birnin ƙasar kamar yadda kafafen yaɗa labarai na ƙasa suka faɗa a yau asabar daga ƙarshe paparoma francis ya ziyarci papa gini a yau asabar inda ya yi kira da a samar da ɗimbin albarkatun ƙasa don amfana dukkan al'umma da buƙatar samar da sauyi na siyasa a ƙasar da da dama ke ganin ana sacewa ko albazaranci da dukiyarsu da yake magana da shugabannin siyasa da na kasuwanci paparoma mai shekaru 87 da haihuwa da ya yaba mai karɓi baƙuncinsa cewa suna da albarkatun ƙasa da suka haɗa da zinare tagulla da iskar gas da katako. Amma ya ce dubin da bata dala Amurkan da ake samu daga aikin haƙo ma'adanan na buƙatar su amfani fiye da wasu ƙalilan daga cikin al'ummar ƙasar miliyan goma sha biyu. Waɗannan albarkatu Allah ne ya samar da su ga ɗaukacin al'umma, in ji faransis Faransis. To shi hashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirin mana gaba amsoshin tambayoyinku. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum BOA Hausa, ko me ake nufi da takardar kuɗi ta bai ɗaya? Menene manufar aiwatar da amfani da takardar kuɗi ta bai ɗayan? Ko menene alfanun tsarin? Mai tambaya mai nasara nasarawa funtuwa. Idan mai tambayar Malam mai nasara nasara kuntu na saurare ga ansar da wakilin a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Malam Ibrahim Musa Abdu na kwalejin horas da malamai ta gwamnatin jihar Adamawa da ke Hong wanda ya ce. Jama'a Assalamu alaikum masu tambaya suna so su san me ake nufi da takardar kuɗi ta bai ɗaya da kuma menene manufar aiwatar da amfani da takardar kuɗi ta bai ɗaya da kuma menene amfanin takardar kuɗi ta bai ɗaya. To, da farko ya kamata mu san menene takardar kuɗi ta bai ɗaya. Takardar kuɗi ta bai ɗaya takardar kuɗi ce wanda ƙasashe daga biyu zuwa iyaka yadda hali ta kama za su haɗa kai da niyan yin amfani da takarda guda na kuɗi guda ɗaya wato idan ɗauka misali ƙasashe guda biyu ne ɗaya kuɗin ƙasa a cikin biyu ɗin za a iya dakatar da aiki da shi ko ko za a ci gaba da aiki da shi amma dai babban kuɗi wanda zai zama duka ƙasashen za su yi amfani da shi shine sabuwar kuɗi da suka yadda akan za su yi aiki a kai misali najeriya da nijar su shiga yarjejeniya na amfani da takarda kuɗi na bai ɗaya za a yi amfani da naira ne ko koko saifa da nijar ke amfani da shi ita takarda kuɗi ta bai ɗaya yanki gaba ɗaya suka iya amfani da shi in da ma so samu ne a yadda duniya ke tafiya kusan duniya masu amfani da takarda guda ɗaya wanda zai zama na ko ina kaje a cikin duniya za ka yi amfani da shi kai tsaye in za a iya tunawa kasashen turai sun yi wannan a alif dubu goma sha tara da casa'in da tara sun fitar da kuɗi takarda kuɗi ta bai ɗaya da ake kira euro duk da dai a daidai wancan lokacin manya-manyan kasashe sun kai guda uku ba su yadda sun shiga tsari na euro ba kasashe kamar birtaniya denmark da ma amma zuwa eh, alif da hudu kusan kasashe na turai gaba daya sun shiga aiki da euro euro ya daidaita kudaden kasashen turai wanda kusan dukkan kasashen turai idan ka shiga za ka sayi abu da euro takarda kuɗi ta bai ɗaya tana daidaita farashi misali yanzu idan ka shiga kasashe da suke amfani da kuɗi ɗaya farashi da ka samu a ƙasa a shine farashi da zaka je ka samu a ƙasa ba a yankin afirka ta yamma an so a ƙirƙiri takarda kuɗi ta bai ɗaya wanda ake kira aka saka wa suna eco amma dai ƙarshen takardar kuɗin zai jingina ne ga saifa da yake yawancin ƙasashen a ƙasashe ne wa'inda faransa ta yi wa mulkin mallaka amma har zuwa yau wannan mafarki bai tabbata ba yawancin abin da ke hana yin amfani da takardar kuɗi ta bai ɗaya kusan saboda bambanci na ta ƙarfin arziki ta ƙarfin tattalin arziki na ƙasashe wannan kasan ya fi wannan kasan tattalin arziki yawancin in an mai da abun daidai an kawo daidaito a tsakanin kudaden ƙasa mai ƙarfin tattalin arziki takan sha wuya wajen goyon ƙasashe da ba su da karfi wajen tattalin arziki mu ɗauka misali fetur na najeriya in an kawo takardar kuɗi ta bai ɗaya yadda za ka sayi fetur a ce naira 200 ko 300 a Najeriya to dole haka za a sai da ita a Niger haka za a sai da ita a dukkan kasashe ta Afrika ta yamma to ba mamaki shi yasa manyan kasashe kamar su Najeriya ba sa marmarin saurin yadda a yi amfani da kasa to takardun kuɗi ta ECOWAS da ake kira ECO. Takardun kuɗi ta bai daya kalma ce daman wanda aka fi sani da common currency kalmar turanci ce wanda duniya ta fi sani da common currency idan mutum bai fahimci bayani tun ɗazu da hausa ba to amfanin Eh, manufar aiwatar da ita shine wato a tabbatar da dukkan kasashe da suka yadda za su yi amfani da shi su yi amfani da shi ya zamana idan ka shiga wannan kasan za ka sai abu da kuɗi da aka yadda doka yanzu a ce an yadda za a amfani da takardar kuɗi ta bai daya a afirka ta yamma kamar yadda na yi magana daga ba a baya mu ce a ce naira ita ce kuɗin da aka yadda za a aiki da shi to da naira na najeriya za ka je Niger ka je Benin za ka je Burkina Faso za ka je ah, Cote d'Ivoire Togo duka ka je ka sayi abu Za ka je Ghana ka je ka sayi abu daidai yadda za ka saya a Najeriya naira ta zama kuɗi da idan ka je ba sai ka canza ba baka bukatan canji kai tsaye za ka je ka sayi ko sai a Ghana da naira kai tsaye za ka je ka sayi duk abin da kake so a Nijar da Naira shine kenan kaddamar da ita idan har an kaddamar da ita ɗin. To takardan kuɗi tsari na takardan kuɗi ta bai ɗaya tana da amfanu tana da amfanin muhimmanci riba dewa ga ƙasashe da suka yadda su yi. Dr. mawaƙa Mamman Shata yana cewa a wani wakansa yawan mutane su ne kasuwa. yin amfani da takardun kuɗi ta bai ɗaya yana kawo yawan mutane ya faɗaɗa kasuwa misali lokacin da ƙasashen turai suka yi yadda da yin amfani da takardun kuɗi ta bai ɗaya ta euro ainihin kasuwa ta yi turai an kimanin kimanta cewa mutum miliyan ɗari biyu ne shekaru hudu zuwa biyar daga baya da aka ƙara faɗaɗawa kasuwa ta karu zuwa miliyon mutane miliyon ɗari uku daga miliyon ɗari biyu ya koma miliyon ɗari uku ah, yawan mutanen najeriya mu ɗauka yanzu miliyon ɗari biyu da goma yadda ake cewa mutanen niger sun kai miliyon ishirin zuwa wani abu kamar mai ka haka idan ana amfani da takardar kuɗi ta bai ɗaya duk mutanen najeriya da mutanen niger kasuwar ya zama ɗaya ka ɗara kuma duk mutanen senegal duk mutanen afirka dukka a taru dai afirka ta kudu kaga kenan za a samu kasuwa mai mutane kusan miliyan ɗari uku a shi kenan ya faɗaɗa kasuwa maganan ka je ka ce sai ka yi canji kamun ka sai abu ya ba zama babu za ka je kai tsaye kaga kenan an samu sauki gwajen wahala na canja kuɗi a wani ƙasa kamun a yi a biya bukata. Farashi ko za su daidaita. Na ba da misali, idan da a ce yanzu takardar kuɗi ta bai ɗaya ake amfani da shi a Afirka ta yamma ko ko mu ce Najeriya da Nijar kawai. Ba ma amfanin a ce za a yi fasakori na tsirin mai kamar su fetur kamar wasu abubuwa na masarufi da ake bukata a Najeriya ko Nijar don menene takardan kuɗin ya riga ya daidaita farashi farashin zai zama ɗaya ba zai zama ka sayi abu a Najeriya dubu goma ka je Nijar ka je ka sai shi dubu goma sha biyar ko dubu ishirin ba a'a farashin zai zama ɗaya tun daga daman takardan kuɗi ɗaya ake amfani da shi. So waɗannan dai su ne kaɗan daga cikin muhimmancin riba da ake samu wajen hada da takardar kuɗi ya zama ta bai ɗaya duk da dai akwai amfanoni da yawa akwai kuma matsaloli matsaloli dai su ne manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki sukan goya ƙananan ƙasashe da ba su da tattalin arziki mai ƙarfi wanda kuma lallai shi ne ma ya sa a lokacin da aka yi a ƙasar turai ƙasashe kamar su ingila suka ƙi shiga cikin abun da wuri ganin za su goya wasu ƙananan ƙasashe da ba su da ƙarfi a can turai zai zamana za su kamar za su irin wahala dai a kan tsarin so waɗannan dai so su da dai abubuwan da fatan dai wannan ansa da aka bayar zai dan wa mai tambaya zai ba mai tambaya dan haske a kan tambayansa. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin malam ibrahim musa abdu na kwalejin horas da malamai ta jihar adamawa da ke hong da wakilin a shiyar adamawar najeriya muhammad salisu lado da mu dadi balawe da injiniyanmu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goban idan allah ya kai mu wassalam da Ibrahim Garba masu sauraro a biyu a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk sada aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci ya yi da zan ja gefe in barku da Madina Dauda a shirin mana Muna zauren VOA. da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna jihar Maraɗi a ƙasar Nijar, inda muke tattaunawa kan gidajen rediyoyi masu zaman kansu da yadda suke gudanar da ayyukansu a halin yanzu da ƙasar Nijar ke ƙarƙashin mulkin soja. Mahalarta zauren Basir Sa'idu da Yunusa Himmo da Hajara Haruna da kuma Abdu Neto za su yi ƙoƙarin ba da mafita inda ake ganin akwai buƙatan haka. barin miƙa ko ga Basiru Sa'idu. To ya kamata su duba su gani yanayin da muke ciki mu idan muka duba ta fuska ɗaya allah ya mana wani nasibi ko in ce wata ɗaukaka da daraja ta musamman da an ce wannan ɗan jarida ne to ana kallon ka da mutunci da kima za ka ga zuwa kofar ofiskin wani ba ko shagon wani haka da sauransu mu je mu kai kukanmu da sauransu irin wani a tallafa mana saboda mu kanmu muna je a jikinmu zubar da mutuncinmu ne Mm. da mutuncin aikin mm. ba ma yi kokarin yin wannan mm. to kenan ku har tun da ba ma iya yin wannan a tuna eh ba sai mutum ya ya ba ba wai sai mutum ya mutu <laughs> ya ya mika hannu ya ce taimaka min zaka taimaka mishi ba shi taimako ya fi lada da alfanu ko da ba na kuɗi eh ka ba wa mutum a lokacin da baya tsammani ba sai ya tambaye ka ba kenan ina kira ga su yan kasuwa da duk wasu masu hannu da shuni da waɗanda suke ganin za su iya taimaka san akwai waɗanda suke kallon ma'a ah, da an ce kai ma'aikacin rediyo ne kai wannan ya yi karhin kaza wannan magana dai ta bayyana mu ma yan adam ne kamar kowa ba sai sun ɗau kudin sun ba mu ba ko sun ba mu wani abu ai eh, ta zo shi eh, a yi shi a tsakanin mu musu aiki su yarda mu ringa yi musu aiki. da su ce sun bari kwata-kwata eh, ko babu tallafin su ringa labewa. da yanayin da ake ciki su yarda su ringa mana aiki su ringa in suka yi haka nan kamar sun yi taimako yawa ni abin da nake nufi kenan wannan kuma wani ba da zakka dona wannan wani abu ne daban mm. ya danganta da kusancin kai dan jarida da wancan alhaji da wancan mai kuɗi da sauransu mm. ni manufata anan shine su yarda su ci aikin tare da mu suna ba mu tallace-tallacen kuma muna samun kuɗin a kan ko da ma misali ba don suna cin riba ba da a ce sun ba da kyauta ɗin an yi talle wata ran za su amfani masha Allah to ni wannan shine abin da nake nufi muka tattara hankalinmu wuri guda akan wannan muka rike Junan mu matsalar kowa da kowa tashi ce kuma mu taru mu nemi matsala. Kana ganin kamar yadda ka fayyada labaran suke da yawa mhm. idan za su samu alƙibla gwada mm. wani rikon sakai na kashin kamar yadda eh, Ibrahim na nagarta ya faɗa mm. ba za a yi shi ba. Gaskiya ne wannan. ngode Hajara Haruna yan jarida Radio Liberté a nan jihar Maradi. Hajara Haruna ne karfin gwiwa ki ga sauran 'yan jarida masu tasowa duk da damar kowane irin aiki idan yanayi ya zo shekara ba ta gadon shekara abubuwa suna canzawa me za ki ci ga al'umma na su domin cimma nasara ko me zai wuce an sani masha Allah na ji daɗin waka tambaya da kamin saboda abu ne wanda yake ɗan ci mana tuwo a ƙwarya sai ka ga mutum ya jima ga ya dan koyi aikin shi ana dan alfahari da shi kuma sai kaga mutum na ya kasa jurewa ya karkata wani wuri kama ya bar jaridan ma kwata-kwata to ni babba abin da ma abin da ma nake sa ma kaina sai in yi dibin kamar da dama ya zo shi ko don neman wani abin duniya ba don hmm. aikin ba ne ba tunda shi wanga aikin daraja ke gare ya ko baka da kudala wallahi a ko nurin gata sai an kalle ka da daraja hmm. to wannan duk abin duniya a maida shi baya an san komi lokaci ne kuma duka abin da Allah ya daidai ne kenan ga wanda suke su wara ka koyi aiki kuma ka karkata ka ce ka an yi ba samun ko dala barin karkata ta yi ba ka hankali in ka je wani wajen ma dukkan waje ce banda ba tabbas ba wai ma'aikata ko daga radiyon ka ko ta ka koma tar ni na iman da Allah duk radiyoyin yanzu nan maradi Mm. na san kauta da wata raju in ka tai wata raju matsalolin da iri ɗaya canza wurin aikin ma bai da to ni magana da nake kamar wanda ma zai bar ma jarida gaba ɗaya ai akwai mm. su da yawa wanda ka koyi aikin kaya ni ba abin da ma nake samu bari in canza aiki abubuwa da yawa suna ta faruwa ai ba mu wasu aiki ba muna yi ko yanzu ma cikin tsananin muke amma babu abin da muka ba su dinga tunani mai tsawo irin wanga ka fara aikin jarida shi aikin jarida daraja ke gare shi mun gode hajara haruna ɗan jarida malam inusa na tsoho sukumar ras CSCONC a halin yanzu. Al'umma ma'aikatan rediyoyi da ma shugabanninsu hada 'yan kungiyar farar hula kashi abin da suka ci. kun san me za ka ƙara ba daga cikin waɗannan ɗumumuwa ko kuma wani saƙo naka kafin mu rufe wannan shiri. da wannan suna da wanda eh, ana cewa ga turanci convention collective mm. saboda wannan doka shi ke kulawa duk abun da yan jarida ya kamata ya samu kusan niger da yawanci biyan mutum daga eh, digirin shi ne to wannan dokan gwamnati na bisa kan sadin shi ne wannan juli muke eh, Allah ya kawo shi kenan yanzu in suna da haɗin kai ya kamata sai su gani wanda suna gaba a gyara musu takardar nan kahin wani mulki ya zo a ce wannan convention collective ne za a yi yansi mu ko ta mu eh, eh, wani sai sun yarda da komi da komi yanzu magana yana eh, gare su kamar wanda suka eh, eh, wanda suke da rediyo rediyo wanda na cewa PDG hmm. su ne ba sa hannu ba har yanzu hmm. in dai sun sa hannu ministry ya sa hannu kenan duk wanda yana aiki cikin jarida an san yanzu yana samu albashi wanda yana eh, biya mashi bukata bukatan shi na haya da mine da sauransu hmm. to bacci da wannan akwai wani magana da na cewa de la presse abun da yana sa ake yan jaridan nan gwamnati ya da shi to kamar yadda ibrahim yake yanzu kun gani jiya mulkin na ya kai shekara hmm. da yawanci katutukan nan sun mutu sun kare lokacin eh, ya ida saboda yawanci shekara biyu ne hmm. mutane suna zuwa wajen mu suna ajiye sabon dosiye suna so a sake musu amma har yanzu ba mu da wanda ya kamata ya sa hannu bisa kan katutukan nan hmm. kenan har yanzu wannan kiran mu ne zuwa wanda suna da iko in sun samu dama su gani yadda za a samu mafita amma bankin da wannan akwai abun da ana cewa taimakon gwamnati kamar ga turanci fonded da la presse wannan kowane shekara ne duk rediyo wanda yana ya bi doka hmm. yana da kat na press hmm. kuma yana da eh, wanda yana cewa kat from kat national de security social hmm. in suna da wannan da kontra da rediyo ana ba su wani abu dan su ma su zo su taimake su ma'aikatan amma tun da aka yi juya milki nan hal yanzu tun na shekara yana gani development har zuwa 2024 eh, yanzu nan ba hiddo musu ba kuma dole ne sai an sa sabon president Mm. sabon kungiya na onc mm. saboda hannun su ne tirador sai zakudin nan su ne za su rarraba su wanda suka bi doka ga mm. wanda suka ci Mm. shi dai ne magana ta da nasu ga muku to gode malam inusa himo kenan na kungiyar da ke kula da kafar yada labarai masu zaman kanta na gwamnati wato onc a halin yanzu abdul neto na kungiyar hola hula ta kodaye jihar maradi malam abdu kamar yadda sauran al'ummar wannan zaure na BOA suka yi bayani duka dai 'yan magana suka ce bori ɗaya ne ake wa tsahi a daga cikin halin matsi na wannan ah, yanayi da muke ciki daga lokacin da juyin mulkin gaiwa kane zuwa yanzu da abubuwa suka canza me za ka ce game da abubuwan da sauran al'umma suka yi bayani a kai to na farko dai ni dai ina masu godiya su 'yan jarida saboda ta hanyar su ta hanyar kawo watsa labaran su wani yana jin dan to bai taɓa ganin shi ba amma ya san shi ga labarai mm. sai an gama ne ya ce da kai ne dan ta eh to ina musu godiya saboda haka na biyu wannan rashin haɗin kan da suke gai muna fatan cikin wanga lokaci su haɗa kansu ya tabbata dan in ba su haɗa kansu ba to ha abada ba su saboda kun san in aka ce ana wanga zaman na transition hmm. to sannan ne duk wani abu wanda ke lalatacce ake gyara shi hmm. duk wani abu wanda aka sani wanda bai da kyau yanzu ne ya kamata a yi gyaran shi in aka wuce wanga lokaci dan siyasa bai yin shi shine na biyu sannan na uku duka irin ta da wadda suka san suna so nan gaba tasu ta zama to yanzu ne ya kamata su yi nazari kamar wannan zaman da suke ya kamata daga nan maraɗi su yi zama su haɗu duka irin matsalolinsu kuma su yi haɗu irin yadda suke ganin za a gyara matsalolin in suka fara suka tace su tura mu na yame su ma duk ko ina a yi sai a tattara wuri guda sai a yi gyaran saboda in jarida ta gyaru to komai ya gyaru. Da wannan nazari kan gyaruwan aikin jarida da Abdu ɗan neto ya yi za mu dasa aya a yau. Sai Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban hirar. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani wanda ya jagoranci shirin sai Fiona Wammayi nan dudu da ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce take cewa mu kasance lafiya. An gaida Madina Dauda sai a tara a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin na zauren VOA da wannan kuma muka zo gaba ta ƙarshe wato labarai a takaici. iyalan wata amurkiya kuma 'yar turkiya da dakarun isra'ila suka harbe har lahira a ranar juma'a a wata zanga-zangar nuna goyon bayan falastina a yammacin gaba kogin jordan sun buƙaci a gudanar da bincike mai zaman kansa a yau asabar suna zargin sojin isra'ila da kisa na zalunci fadar white house ta ce ta damu matuka kuma ta yi kira da a gudanar da bincike aisinra izi igi mai shekaru 26 wadda aka bayyana a matsayin 'yar fafutuka an harbe ta ne ba tare da wata barazana ga sojin isra'ila ba kuma a cikin kwanciyar hankali bayan aron gama farko a cewar shaidu al'ummar algeria sun fita rumfunan zaɓe domin kada kuri'ar zaben shugaban ƙasa da kuma tantance wanda zai shugabanci ƙasarsu ta arewacin afirka mai arzikin iskar gas shekaru biyar bayan zanga-zangar neman dimokuraɗiyya ta sa sojoji suka hambar da tsohon shugaban ƙasar bayan shafe shekaru ashirin yana mulki A ranar Asabar ne ake sa ran shugaban ƙasar na yanzu Abdulmajid Tabon zai yi nasara a kan 'yan takara biyu. tambaya ta ainihi ita ce fitowar masu jefa ƙuri'a. Domin tabbatar da sahihancinsa, Tabon ba wai kawai yana fatan samun nasara ba, har ma ya zarce mafi karancin fitowar masu kada ƙuri'a, wanda ya kawo cikas ga nasararsa ta farko a shekarar 2019. To masu sauraro baki ɗaya kuma da haka muka kaga karshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai idan Allah ya kai mu gobe da safe za ku je wasu abokan aikinmu doke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu kuwa a madadin sarfi lahashin da ya taya ni gabatar da shirin ya karanto labaran duniya. Sai Fiona dudu da ta bada umarni. Sai injiniyan mu na yanzu Hawa Sharif ki muku fatan alheri da fatan za a wayi gari lafiya. Sai da safen ku.